Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da hanyar kare kai daga kamuwa daga cututtuka da ke barazana ga rayuwa a yau da kullum. Sunana Umaima Sani Abdulmomin. a su injiniyoyin nan wata injiniya sun za mu yi bohol muna dai zuwa kawai mu samu ko wane ne a zo a gina ba amma neman su balle su zo su kama a yadda ya kamata to kin ga rashin amfani da su wurare da yawa ana amfani da ruwa waɗanda ba masu kyau ne ba ga dan adam ya sha a jikin shi mm. saboda kila an ɗibo shi akwai na'urori na sinadari na can cikin ƙasa waɗanda kila ruwan ya fisgo da su kuma in aka sha zai ma jiki yawa mm. wanda bayan shekaru zai kawo wata illa in ana ta amfani da shi. Dakta ramatu Hassan kenan a ci gaban tattaunawar mu kan matsalolin ruwan sha a Najeriya da ke illa ga rayuwar al'umma kama daga birane har karkara. to kamata in za a yi kamar misali irin haka kamar su bohol ya kamata a hada da wayannan wata injiniya tunda suna nan ba wai ba su nan ba amma ba a ba su yancin tahowa ba a kirawo sai kawai dai amfani da su kawai kowa idan yana bukatar ruwa sai dai ya je haka kasa yawa mm. to to kuma inda ma babu shi kamar karkara misali waɗanda suke amfani da riyoji wanda su rijiya suke a eh, rijiya suke to ita kuma rijiya in za a yi ta saboda keɓe lafiya kamata yi a ce an ɗaure bakinta ya yi tudu kuma a samu murfi wanda in aka gama ɗiban ruwa ana rufewa hmm. don barinta a buɗe ko ko a yi ta da yadda inda in aka gina kawai iyakarta shi kenan dai an san rijiya ne ba ta da wani tudu da aka yi mata na bakinta da da za a sa murfi in aka batta haka nan kin ga ko me iska ta kwaso ta yayo ta zuba kuma ko me ya taho dai wanda zai iya cutarwa ya shiga ruwan in aka ɗiba aka ce a zai kawo tabin lafiya na jiki. Kurin waka dai su ai na ga Allah rabi. bincike ya nuna cewa kashi tamanin cikin ɗari na al'ummar da ke zaune a birane sun dogara ne kan ruwan da suke haƙowa a ƙarƙashin ƙasa wajen amfanin gida da sauran buƙatu to baya ga batun gwada ingancin wari kafin tona bohol akwai wasu rahotanni da ke cewa tona bohol ɗin domin samar da ruwan sha na ci gaba da jan hankali inda kungiyar nan ta wata da unicef ke cewa idan ya yawa akwai matsala dalilin da ya sanya shirin neman karin haske daga bakin wani injiniya ibrahim babangida aiki na likitoci Ganin rijiyar burtsatse yana da ka'idoji kamar guda uku haka da ya kamata a diba kafin a ce za a yi shi. Na farko kafin a ce za a tona rijiyar burtsatse. akwai abin da ake kira a turanci geophysical survey wato a zo a gwada ingancin wurin ina za a samu ruwa kuma wani irin ruwa za a samu na biyu kuma har aka tona ruwan za a bi za a ba daga cikin ruwan aje a gwada a tabbata cewa ababen da ke sa rashin lafiya ko kuma da ke da gurɓataccen abubuwa an samu an san cewa suna ciki a hana a sha ko kuma a hana kar a kar a sha na uku kuma za a tabbata cewa inda ake so a yi wannan bohol din ba masayi wato sokawe kenan yes kusa da wannan wurin Tun aka samu aka duduba wani aka buwa nan ka'idojin ba a samu matsala ba amma duk da haka akwai dokan da aka saka yanzu cewa um, da ake kokarin a tabbatar da shi ba haka kawai kowa zai tsaya na tonan bohol ba kafin ka ce za ka tona bohol a gidanka sai ka samu dama ka samu wato license ɗin wannan tonan izini kai kar a samu irin matsalolin da ake samu da ke kawo gudawa cholera da kuma zazzabi na taba shiga unguwan da naga cewa gaba ɗaya ruwan burtsatsin su ya kafe a rijiyar burtsatsi in aka samu abubuwa in aka samu rijin burtsatsi suka yi yawa a wuri wanda ya fi zurfi shi zai jaye ruwan musamman wuraren misali wannan aka tona ya kai kamar mita ashirin wannan aka tona ya kai mita hamsin wanda aka tona ya fi haka duk shi zai jaye ruwan da ke sauran wuraren to matsayin shi yasa ake samu irin wannan problem din to shi yasa kafin a tona bohol dole sai an zo a wannan gwajin da na yi bayani su mm. a yi gwajin a san ina ne layin ruwan mm. aka san ina ne layin ruwan daga nan wanda ya zo ya tona to za a dan samu saukin wannan problem da ake tunanin za a samu mm. wanda sa da aka samu ruwan rijiya ya kyau a zamanin da shine yawancin muhallin namu ba gurbataccen muhalli muke zama muke muke zaune bane a wannan lokacin mm. yanzu an wuce stage din da an wuce lokacin da um, zaka ce zaka iya shan ruwan rijiya me dalili saboda yanayin um, muhallin mu yau abubuwan da ake gudanarwa mm. wani wuri za ka ga ana rini wani wuri za ga ana ana ana wani abu dai haka to irin wani ababen gaskiya kuma rijiya da aka sani a kasar hausa ko kuma najeriya ga baki ɗaya ba wani zurfi sosai yake zuwa ba inda kai kawai aka samu ruwa kawai za a yi amfani da shi saboda haka wa'annan gurɓatattun ababen da muke samu a muhallin namu in suka samu suka shige rijiyar to gaskiya za a samu problem za a samu matsala sosai ka san akwai mutane da dama da suka yi fakin cewa indiya ruwa ne daga karkashin kasa indiya yana bulbulwa kuma gan shi da tsafta yana da kyau to um, ruwa yana da ababe a ciki da asalin idon ka ba iya gani dole sai an amfani da amfani da na'urori kamar microscopes a iya diba mm. wasu ababe ma an girma ya zo ma idan ba iya gani dole sai mai amfani da tabaru ko ba haka ba mm. saboda haka ruwan shi kanshi yana da ababe da yawa a ciki ababe da yawa da dole sai an samu an duba kafin a san me da me a ciki malam shi bani aya in sha boka shi bani lice in ci Dakta Ibrahim Yawa ya sake dawowa sai da a wannan lokaci yana jaddada cewa bukatar samar da ruwan sha ba abu ne da za a dogara ga bangare guda ba. Maganar ruwa kama a Najeriya gwamnati tarayya tana da nata abin da ya kamata ta yi gwamnatin jihohi suna da nasu abin da za su so in ka kika ɗauki gwamnatin jihohi a misali za ki ga cewa duka kowace jiha tana da wata board watan kamar hukumar take samar da ruwa amma kika cewa wannan wata board din kawai ƙwaryan um, babban garin jihar take ya birane suke ba su a ƙauye sannan kuma ko a cikin biranen ma take ga cewa babu ba kowane sashi ake samu ba to akwai wannan magana na biyu kuma Um, duka kokarin da gwamnatoci suke da na gwamnatin tarayya da na jihohi shekara da shekaru ke ana sa kuɗi akan maganar ruwa amma abun baya kaiwa ga talaka to sannan kuma maganan eh, rijiyar burtsatse da ake yi sai ga cewa shi ma bai isa ba amma ina ganin hanyoyi da ya kamata a bi saboda inganta wannan abu na farko shine hukumar ta tabbatar cewa duk kudaden da aka keɓance na samar da ruwa ya kai an yi amfani da ake so a yi da shi sannan biyu kuma akwai abin da wanda ake ce ma private sector wanda yake ba gwamnati ba su ma ya kamata su taimaka kamar ƙauyuka da ba su da ruwa a yi musu rijiyar burtsatse sannan kuma a samu musu dai waɗansu hanyoyi da za su sami ruwa mai inganci mata su samu hon sosai ka co a gada likita bokan turai a madaniya sosai To a shekara ta 2012 hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO da hukumar da ke kula da ƙananan yara UNICEF ta bayyana Najeriya a matsayin ƙasa ta uku bayan China da India da tafi yawan al'umma a duniya. kuma ake fama da karancin ruwan sha da matsalolin da suka shafi tsafta batun da ke sake nuna bukatar dagewar mahukunta wajen samar da wadataccen ruwan sha da tsafta domin cimma muradan karni kafin shekara ta 2030 dr ramatu ta ce ya zama dole a baiwa kowane bangare haɗin kai wajen ganin an inganta sha'anin ruwan sha tsafta domin a wasu lokutan laifin ba na gwamnati kaɗai ba ne har da ɗaiɗaikun mutane to in ba dai taruwa muka yi ba ina ganin muka haɗa kai da hukuma da kuma waɗanda aka ba alhakin su yi su don su samu mu ma mu samu abubuwa su gyaru abin zai yoya mu al'umma muna da taurin kai sai gwamnati ta kawo ka'ida sai shiga mutane suna kin bi mutum sai ya samu wuri sai ya gini kuma alhalin ba a bashi izini ba to in aka zo aka ce za a hidda kwarkwaro na ruwa tun daga dam ya bi wani hanya har ya kai ga inda ya kamata to mutum ya zo bisa hanyar nan ya zo ya ɗora gini to kin ga ya hana wannan abin da ake nuhin a yi tun farko ya wakana to kafin har a gama magana duk me ya zo ya yi yadda kamar ka'ida ya kamata a bi sai kiga an ɗauki lokaci saboda me saboda mu kanmu da ake mana abin taurin kanmu yayi yau. To madalla, a nan zan dakata cikin shirin lafiya jari na wannan mako sai kuma lokaci na gaba. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Umaima masani Abdulmomin ke cewa Allah ya ƙara mana lafiya.